الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة muna cikin mufasar khalil muna shahi ɗari da tara muna kan daras inda mala ya ci gabar cewa wani lubusu da sidirun an su ga wankan mamaci a sa ganyen magarya. amma ga wanki na biyu in an ka wanki na farko da ruwa masu tsarki wanda ba su da komi to na biyu sai a sa ganyen magarya ganyen magarya shi ko sabo shi akai kai a sabo shi akai sai a sa cikin ruwa a hau sabulu shi kun kwaye kai eh ana zuwa hmm? eh a sa sabulu ya bukatu sannan na uku in za a yi su ma a yi da masu ƙarfi wanda bayan an yi wancan na farko ya an kai magana an samu gaya ko sabon na inda shi sannan na uku sai samu gaya. Eh? Eh. A'a, wancan aka fara na ƙarfi. A'a, wancan ya sabu na Daga baya bayan an yi na farkon, to na biyu da sai a sa. Eh, sai a fara wani wancan. sannan na uku ma mai da magana. so mu zo wata jaridu an so tashi shi shi matacce a dai wani tuwali amma a suturtar da bakin cibiya ta ga goya wata wabuhu alamur tafi'in sannan an so a ɗaza ga wani abu wanda yake dan mai dan wajen dagawa eh don a sauƙaƙa masu wanka ba don shi ba shi aza shi bisa wani abu mai ɗan abin kamar gado haka ko wani abu lokacin da cika to wannan maslaha matacce da ka hawa musu shige shi amma nan wurin wanka wannan maslaha masu wanka ta wa ita uku da wuturan tashi shi wankan in an ka yi wato wanka guda in an ka yi bitu a yi domin guda ya hino ko da ke bitu ne tsarkakewa sannan in an ka yi uku in an ka bukatu an ka yi na hudu a yi na biyar eh, domin hudu uku sun yi hudu ko da ke uku sun yi tsarkakewa amma su kuma biyar su a wuce in an kai shidda to ai bakwai in an kai bakwai an haɗu akwai mun mukarar kari ai takwas amma ka ai tara eh, to mu zo to sai ni ha kalkafani ba an yi magana wuturi ba kamar likafani shi ma an so a yi wuturi a wuturin tashi don shi kuma lisab'in ko mm. daga ɗaya har zuwa bakwai amma ga mace da namiji biya aka yi in an haƙara ga mace ya kai tara to an yi ɓanna in an haƙara ga namiji ya kai shidda an yi ɓanna abinda a suna a wa namiji a wa biyar a wa mace bakwai kada a wuce su. wala mi bit ya an an yi wanka wala mi bit kar gubu'i li najasatin ya an an yi wanka don najasa ta haitu ga ba a sa wanka ya an an yi alwala don najasa ta haitu ba a sakewa sai dai wa gussilat an wanke najasa saboda haka irin abin da aka samu yau matsala ta hadarin mota ko wani abu ko a kai mutum jinya wani wuciyar su an kama wanka da can to an wani shi gida kamar jiji ga mota ko wani abu ne za ta hito to ba a sake wanka sai da a wanke wannan in ma har ta taɓa ne shi ma sai a wanke shi amma babu komai a cikin likafa ne. sai ne wa asru badanihi bi rifqin dan ana wanka to an dan tafi ciki ne da nan sauki domin idan na haka ta taba da daga wa subba ma'in fi gasali maharajai an zuba ruwa a cikin wankin mai tsaya ne guda biyu wato yanzu a wankin mai tsaye ne guda biyu to an zuba ruwa don a wankin su amma a sa bihar katin ku da kalkahi wanda an yi kauri a sa shiga hannu abin da na shiga hannu eh. wala hul ibda'u ila durra lahu to an samu kuma a ga na maharbe gidi saboda wata najisa da jido ce ta talaki ila yar irin cikawa ba sani ba najisa ta talaki kan to ana iya saduwa da wurin a cire ta in an bukatu ba tare da kallon ba wa sauda'atuhu an suwa wanda ake wa wanka alwala amma shudi shudi ba yi uku uku ba wa ta'awhudu asnani an so a dan gurza hakura ne a dan guga mai hakura ne wa anfihi haka na an so a dan gurza hanci ne amma bi rikatin da kalkahi kuma kalkahi nan ba ruwa a kwasuwa ba mabluli dan fasahi na zai da ruwa kada kada a ba a ce a haka ne a dai jiki jike jike shi za a yi kuma an ka jike ba a ce a kwace eh. wa imalatu ra'sihi an so wurin kurkure mai baki na dan karkata kai ne a dan karkata kai amma da rike da sauki ka sa kwaramiya muna tare ko ina ma da yake dimar malakin ko don kurkure baki wa adamu huduri gairu ma'inin haka nan kuma ana masa ciwonka an so rashin halarta wanda ba taimaka ya gaba duk wanda ba taimaka zai yi ba ko da iliminsa ko kuma ga tallabawa ko ga wanka da So Allah kai ciya guri kai shi ko mi kusan sai sai taimaka za shi to mu wa kaburun sannan an so sa turare na kafo domin yana sanya yawa ga uwa yana sanya da cikin mace ya sa ka shi fil akhirati shiga wanka na karshe ya kuma kashi saboda annan karshen sa wani shiha idan aka ƙara wanka mace ce an sa kyalle na daban don a ɗauki sanyi gina don ka sanyi ne ba ta da ne don in an ka gaba wanka ga matacce ba a ɗauki sanyi ba to in an ka sa cikin likafa ne to in an ka sai an ka so gude shi to wurin nan da ya jiƙe nan nan zai fara lalacewa kuma zai gaugawa lalacewa saboda hararatul qabr dan da cikin gaba saboda haka masana suke cewa in an gama wanka to a ɗauki sanyi kana a shiga likafa ne ba a son a sa shiga likafa ne sanyin nan da jiki ne jiki likafa ne maza maza likafa ne zai lalacewa Wani shufa. Mun gani wani shufa wani shufa. Ka gani? Hmm. Hmm. Awo. Na daban, na daban. Na daban. Hmm. saboda takafi ne ci gaba zuballal an so wankan wanda yawa mata ce wanka dan ya kasan shi wanka ya gama saboda tambatsa ruwa sai ta mishi wanka sama nan da mu'alaja da jikin mata ce yana iya sa mai kasala to amma in ya zo wanka to uwa ta za ta dawo wanka kawai wanka ne wanka ta kusa na wankan yin lafi to mu zo wa bayanu kafirin sannan an so likafani fari wata jami'u an so turaren tashi irin turaren gada aka sa na gaji da sauransu ko kuma a samu turare a sa ga likafani kana cikin da mace an so haka nan wa adamu ta ta'khurihi anil gusuli sannan kuma an so rashin jinkirin likafani daga wanka don an so da gama wanka ya zan likafani nan kada a ce ana ɗinkin likafani ana wa sai ko an san kafa na ana ya kawo su kana a gama wanka kada a wanka abin matattu ni aka jira likafani wanka a ji an kare to ba haka wa ziyaratu ala wahidi sannan an so ƙari ga likafani bisa ga guda biyu sun yi daga guda ko da yake shafi to an yi son a wala yi kuba da za'id in shakal warisu ina lillahi ina ilaihi raji'un mamaci ya mutu an ka ce a taya ɗaya kuɗi kamar cikin dukiya ce sai magara sun kace a taya su wuri da kuɗi an ka ɗebo za ana a taya mai kamar guda biyar na ne sun ya ba ba su nuna a dai mai guda ko a mai uku to in magada sun kaci ba su yadda a ƙara ba ga mai kuɗin da tara a gini amma ya mutu likafan ne za a yi a da shi sun kaci ba su yadda a yi ba sai dai a yi uku ko a yi guda to na ta yawa na magana su yi shakarwa su in magada sun kai ruwa watsar da yanzu eh? a'a cewa sun ka suna da bukata abinsu a suna na iyali a to ai wannan iya riga ya kama wasiya ta eh. iya riga ya wasiya kama abin illa an yusiya ko gane ba sai inda ya wasiya ya ce in ya mutu a mai likafani biyar wannan kan dole ka fi sulusi to sai a duba cikin kudin da ya bari shin ana iya ɗebe abinda za a yi mai ne a bar kashi biyu cikin uku in ko suna hamrawa da mai likafani to ba a yi ya wuce abinda an nashi وهل wajibu شنو wa abin da an wajibi saubun ya suruhu suwa wanda ke ruhe shi ne ko ina na ba waje a wasu sauran ko ku abin da ke ruhe al'aura sai dai wal baqi sunnatun saura sunna na ana iya cewa ba a yadda ba inda an ruhe al'aura sai akai shi haka nan nan za a bata kuɗi khilafun mallamar sunna da juna ku sani sun wani da shi ko ruwa yana yana da rai abin da aka tara tara shi maka da rai ana cewa hadda hadda kafan da za a yi maka magani na da magana wa wuturuhu ko shi da ba sannan kuma an so shi likabani a wuturan tashi wasnani alal wahidi an so likafani biyu akan guda domin su yi sutura ga matacce amma shi ku guda ya zama wuce ko haka ba wasalasatu alal arba'ati sannan kuma an so uku bisa ga hudu an gabatar da uku bisa ga hudu domin uku sun yi zama ne kuma suna suturantarwa amma hudu sun zama sutura to sannan an gabatar da hudu akan an gabatar da biya akan hudu wata kamisu ko to shi dai inda ni an so a washi matacci taguwa wata amimuhu an so a wa ce rawani to in an kai mai rawani wa azabatun fiha an so a saki uzba cikin rawani yanzu akwai kyallan da aka saki an ka nada akwai dan kyallan da ka rigewa ka shi shikin da ke a dade mai shi sai ke tahadu lama'i rawani wu wa izratun sannan an so a yi mai kwarzale abin wanda jiriya daga cibiya zuwa minnan rabin kwabi ne ba shi a kwarzale ba an samu nawa Wani fafata ni da likafin na guda biyu nau nan, to na ka ga wa sab'un li atin, amma ita ta mace an yi mata bakwai A zane ku? wato akwai izari za a mata karkashin wanda aka rasha mutan tana har zuwa garganta, da taguwa da mayayi ina za a sa mata wa hudun dahil kulli lifafatin an so a sa turare karkashin kowace lifafa a sa turare wa ala qudunin yulsaku tufa wato kuma an sa turare wai bisa ga bisa ga bisa ga kada wanda ake dan farawa bi manajizihi ga mazartayyarsa wato kaga ana son ya ta ga baki da hanci da idanu da kunnuwa da gaba garin ya bude da dubara wannan shine mai madakal yace bai yi ba da annahu harbu gurbati ina mujaddidi ya rubuta cikin ya sunna da bayanin ka kada da aka sanya ga manahij na mai amalaci yana zama keta alfarma ɗin saboda haka wannan yana cikin abin da maluma sun kai magana a kai eh an durra an kai kila wani abu na koro ya mutu ko wani ruwa mutu kuma inda babu inda aka tashi ya dan samu habaituwa ana ganin wani abu na haihuwa to na raya haka in ana ganin shi na shi, an bukatu an masu eh sai da wannan wa kafurun fihi da sa turaren kafur ciki wa zi masajidihi kuma an sanya hannu turaren wuraren sajadunai in masallaci ne na za a zuba ko jiya shi na muka taɓa hujja da wasu a jabin matsalar gurbaji an ka ce ai aya da kuka cewa ku da karanta kuna cewa wai ba a kuwa gurbaji ba wa annal masajida lillahi ba eh. masallaci akan ce masallaci aka ne amma ka karanta sosai an ce fi ya sannan bari mu bari mu dawo ga abin da ka karanta da ko askari ko ka ɗauko mustar in mutum ya mutu yana na kasa su bari ko fi masajidi mutum inda ka sallah haka zuwa ka zuba koko ga lallai fa fasara ga taku ka san mutum abin da ya dace ya haika mai nan ya haika mai nan ya yi da masajin. sai mutum bai yi wa an masajin lillahi ba wani nasu jira na ba a kai mawani kasa ba

masallaci aka bi to masallaci aka bi wani ke ke faɗa kuma faɗa a bai cikin makaranta in mutum ya mutu ina na kasa turare ya kara da mutu ta lalle ko haka nan nawa sai dawo wato kullum ina kawo mutum magana ai mai da abin da ya sani to mutai wa hawasihi da hawasu shi duk a same shi baki ne da hanci ne da idanu da kunnuwa ne wa maraƙi da maraƙuna shi wato inda ya labu ya labe cinna na na jiki kama abin nan hamuta da kuma rubi nan kanin duwan yansa da batsalin to a halba turare an ka ce amma in ya zan mutumin gida na bai harma da hajji an ka ce wai mu ma. ba haram na sa turare ba to ai da ya mutu wannan ta tashi wa mutaddatan an ka ce in ba mai yadda ta kabata an ka ce ko mai ta kabata ta sai tana ta kabata ta turare amma in ta mutu ba shi ya wala ya tawalla yahu amma muhulimi bai jikin ta sama wata ce turare mai idda ta kaba ba ta jikin ta sama mai idda ta kaba turare mata ta mata ce turare ko sun ga mai wanka da sun ga wanka sun su jayi magana sa turare ba harkar su da turare wa mashayi mushayyi'in ko an so ta hiyar mai rakiya jana'iz zuwa kabari ya tai kasa ne za a ita kabari don tawali yanzu mutum da aka tashi da asibiti sama ko da gida sama nisa akwai ko za a akwai wa isra'uhu an so gaugawat wato shi wanda abin nan mai rikiya ce amma kashi gudu don in ya gudu yana ta yi da tsoron Allah ne muna tare ku wa taqaddumuhu sannan wanda abin nan wanda zai rike jana'iza in dai kasa shi shi ka fara tiya gaba mai rakiya ga jana'iza sai wanda a kasa to ya shiga gaba wata akuru rakibi amma wanda a sama ya bari janaba cikin gaba don kashi cutar ma mahauta ya kasa ko wa mar'atin kajuha an so kuma ita mace ta tsaya da baya wanda za ta rike iza shi da mijin tana ko uban tana ko wani shikin tana za ta raka shi ta tsaya da baya wa sataruha an suru da matacci in ya zan mace ta ka gane ko in za a ɗaukar ta don a turbe ko don abin nan za a yi masa sallah to a sa a sa wani sutura wanda zai lullu ta ya bari ganin jikin hmm. duk kubbacin ko hmm. a yi mata sutura da kubba wanda wanda aka sa saman abin nan saman na eh a ah, wani mace ban da to mu zo ana ah, bane da na kawai ne wa rabu da yadaini bi ula takabiri an so daga ya hannuwa da kabar farko wabtida'u bi hamdin da farawa da hamdala ga ubangiji ya buga ubangiji in za a yi sallah wato wajen kabar bayin wa salatu ala nabiyyi alayhi salatu wassalam da salati ga manzon Allah ka baraka ni wa isra'u du'a da kun boye addu'a in ana ta ka ai bayani wa rabu sagira ala ala akufi in yaro na an so a dauko shi akan tani domin kada a sa mutane a ganga firgita yaro a dauko shi akan tani in za a ci a kamar yadda aka yi ga goma ma ga mashin abin ya yi kyau ko cikin mota haka nan wa uquhu imamin bil wasi sannan an so tsewar liman da tsakiyar wanda an batacce amma namiji amma ya dan da cikin zira'i guda amin ga aka yi sahu sai shi mai sallah ya mace ma ga wanda ya ba da sallah gare ta makaruhi na ana so tsakanin liman da gawa akwai zira'i kan ta suka yi A'a, a ƙara ga ai ba ruku'i ake ba hmm. ko ba ka ji wasu na ta hakan ala ruku'i ake shi ka san tun da bai sani ba wa man kibai mar'atin haka nan kuma an so ga liman ya tsaya wajen kahudin mace nisa an ka ce a tsaya tsakiyar namiji amma mace an ka ce a tsaya wajen kahudunta wato liman an kawa kariya domin a kange shi daga ta tsaya tsakiya gari ta kada shi tunanin irin abin da ka bata sallar wato shawa maza tana da kai mun gane karatu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya yi sallah ya tsaya wasu ake domin shi wannan bai bai tasowa da shi ko bayan sun mutu mata suna da da su sha suna hmm. ana nufin an sa an ce kawai shirika ta da ta gaba in ban da ɗa ko jika ko shakiki ko la'adi ko lori ko dai wanda a kusa kwarai ra'asul mayyit an ne, to shi masallaci kan wanda aka wasan la'azan zan dama gare kada za gure shi wa rabu qabrin ka shibrin hmm. sannan an so ɗaga ƙabri ka taƙa ba da rana ba amma dare yana nisa wajen ga musulun ra'atin yin da kasar ya jirgita ba ya ta takarda wasu uwa island to eh to lallai wa rabu kashi kashirin sai kwana nan ah, alaikum salam eh? ya ku an ce kai ne ya koma daman mai mai mai sallah to sai ka duba gari a gashi nan kai ne ya koma dama ga masallacinsa da liman Eh. A'a, yanzu in za a sallah, shi mata ce eh? ba alƙila ce kallo ba? Ba alƙila ce kallo ba? Sai zan kuma liman shi dama ta tana gehen kan matattan nan. Eh? Ba ba ta haka.